نبعث في الأرض لنريه كيف يواري نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗi da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi wanda yau ita ce ranar sha hudu ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in. yau ita ce sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 yau sha tara ne ko? tara to jazakallahu khairan tara ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba mance ba a jiya muna kan magana ne akan faɗin Allah tabaraka ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna Allaha ma sabirin ko wannan Shi ne gabar da muke a kan ta'ajiya, sai lokaci ya yi mana halinsa wanda insha Allah za mu tsora daga wannan ayar sai mu ci gaba kamar yadda jiya muka ji kaɗan dangane da abin da ya shafi haƙuri wanda na san ba mu mance ba da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce al'amarin mumini akwai abin mamaki ma'ana mumini baya asara idan mutum mumini ne baya asara idan Allah ya hukunta mai mai kyau ya karba ya gode wa Allah kuma a ƙara rubuta masa lada idan Allah ta'ala ya hukunta masa mara kyau ya karba ya yi haƙuri a kuma ƙara rubuta masa lada za Allah ce ba mai wannan dama sai mumini ba wanda yake samun irin wannan damar sai mumini mai imani to shi hakuri malamai suka ce wa sabru sabrani haƙuri kala biyu ne wa sabrun ala tarkil maharimi wal ma'asib haƙuri na barin abin da Allah ya haramta da kuma saƙo da aikata zunubi wa sabrun ala sayri ta'at da kuma yin haƙuri wurin aikata ayyuka na ɗa'a ga Allah wal qurbati da neman kusanci sai ya ce a a thawaban li'annahu al-maqsud sai dai na biyu ya fi lada domin shine manufa da ake magana a nan. Haƙuri na farko hakuri akan haramun ba mamaki kana sha'awar giya ji wai ita giyan nan me ake ji kana so ka sha ka ji abin da ake ji sai ka tuno Allah ta'ala ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai ka bari yanzu ka zama mai hakuri domin ka yi hakuri kan abin da Allah ya yi ya haram mutum yana kallo mata ga sunan yana iya zuwa ya aikata zina ya aikata alfasha ya tuno Allah baya so ya ce ya bari ya za ya haƙuri a kan haramu yana kallon dukiya da zai sata ko sata ta zahiri ko kuma sata da ake wadda ake indirect irin sata na ma'aikatan gwamnati yana gani zai iya ɗiba dukiya amma bai ɗiba ba kaga wannan yayi hakuri akan me faɗawa haramu wannan shine nau'in hakuri na farko hakuri na biyu shine hakuri akan aikata ayyukan da'a aikata me ayyukan ɗa'a. idan ba hakuri ba za ka iya sallah ba kana kwance da asuba kana jin daɗin bacci lokacin da bacci yake da daɗi sai ladan ya kwaɗa kiran sallah dole ka tattara ina ka ina ka je ka taɓa ruwa ka yi alwala ka yi wannan ka yi wannan ka taho idan ba hakuri ba mutum bai iya wannan kuma abin da ba ranar bari bare ka ce ai daga yau zuwa rana kaza an gama a'a kullun ne kana yin sallar magariba kila ka koma gida kafin ka ankara an sake neman ka ka dawo za a yi isha'i idan ba hakuri wannan kai kawo ba za a iya shi dole sai da sai da hakuri nan banda wannan azumin nan da muke yi idan ba hakuri ba ba za ka iya yin ka bar cikin ka babu ba har akai shan ruwa amma idan kai hakuri sai a ce maka an sha ruwa yau da yake nan idan ka kara hakuri sai a ce masa an sha ruwa yau bikin da haka yau muna azumi na goma sha hudu idan ba haƙuri ba ba za mu kawo haka wanda yake yin azumin yau yana kallon mu yi sha hudu idan aka kai lokacin da muka gama yana ji yana gani ranar tashin alkiyama Allah zai sallame mu shi kuma wanda shi jama'a muna gane wannan dole sai ka yi haƙuri wurin aikata da'a ga Allah aikin hajji idan baka yi hakuri ba za ka iya yi ba jiya muke ganin shugaban kasa yana umara gida kun gan shi abin nan da aka nuno gudu yake tikawa sosai tsakanin safa da marwa gudu wanda a shekarunsa da ya wuce shekara saba'in kaga ya wuce yin gudu ba ba saboda ibada idan ba ibada ba ya za a kasa shugaban kasa gudu ɗanshin ibada ana ganewa sai ibada sai bautar Allah shugaban kasa ne wanda ƙasar ta san da zuwansa da dubu tsaro da aka bashi da sojoji da kariya da sauransu amma kuma duk da haka dole a bashi wuri ya tika wannan gudun tunda sa ya ce gudu Allah ya ga Allah ya ce kai gudu idan haka ya yi gudu muna gane ba ai ka gani idan ba haƙuri ba ba za a yi haka ba shine haƙuri akan da'a ga Allah shine malamai suka kasa shi kashi biyu wal qurbat ka yi haƙuri wajen aikata abin da zai kai ka kusa ga Allah idan aka ce ana so a yi layya ka cire kuɗi dubu ɗari ko ɗari da hamsin ka sai ƙwanjalelar rago kai wa Allah ibada idan ba ka yi haƙuri ba za ka haka jama'a muna gane wani al'urba neman wani abin da za ka ka nemi kusanci ga Allah wajen fitta zakka idan ba haƙuri ba wani duk ba zai yi ba duk wani aikin ɗa'a idan ba haƙuri ba zai yi ba idan mutum bai yi haƙuri ba zai iya yi ba to shine malam ce wannan yafi wahala dan yafi lada hakuri akan yi wa Allah da'a kana ji kana gani kai ta zama a masallaci da zo ranar juma'a tun daga ɗaya kana zaune ba a sallame ka ba sai wurin karfe biyu. idan ba sai haƙuri ba hakan ba zai yi ba dole sai an yi hakuri za a yi wa Allah biyayya idan ko aka yi wa Allah biyayya za a ga kyakkyawan sakamako mm. Allah ta'ala ya datar da mu قال عبد الرحمن Said زيد Aslam. أسلم ɗaya daga cikin tabi'ai manyan tabi'ai abdurrahman ɗan zairu ɗan aslam ya ce a sabru babai ne shi dai haƙuri ta ƙofa biyu yake zuwa na farko dai sabrun lillahi ma a habba ka yi haƙuri domin allah dangane da abin da kake so wa in sakula alal fusiwar abu dai. ko da abin ya maka nauyi a zuciya ko da abin ya maka nauyi a jikinka in dai abu ne wanda Allah yana son shi ka yi haƙuri a kansa wa sabru lillahi amma kariha ka yi haƙuri ga Allah dangane da abin da Allah ya kyamata ya ce baya so wa inna ba'at ilayhi al-ahwa ko da san zuciyarka na san abin Allah ya ce bai so sai ka yi haƙuri ka bari jama'a muna gane wannan duk abin da Allah ya ce baya so mutum ya bari duk wata fitsara da shegantaka da aikata barna ba wanda bai iya ba amma yana ganin yana yi zai bari sai dan me ce dan Allah baya so dan me yasa sai Allah baya so dan haka na bari Allah gane wa ai wannan shine mai bin Allah Allah ta'ala ya kada da kan mu Allah ta'ala yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum inna ma ana aiki na hakuri na dasa Allah ta'ala baya kirgawa idan Allah ta'ala ya tashi biyan mai hakuri ladar hakuri to Allah ta'ala yana kwarara mai ladan ne ba tare da lissafi sai dai a diba a bashi an san cewa abinda aka bashi to ya ji aikin da yayi yawa to amma tun da aikin da ya yi haƙuri ne kuma Allah ta'ala yana son mai irin wannan aiki na hakuri Allah ta'ala sai ya bashi lada ba tare da ya ƙirga ba wani zai ce wai shi hakurin nan menene haƙurin ko ba haka ba don muna so mu san meye ba hakurin malamai suka ce haƙuri as-sabru hafzun nafsi ala fi'li shay'in aw tarku mutum ya takura wa ransa ta aikata wani abu ko da ba ta so ko ta bar wani abu ko da ba ta so ana ganewa hakuri shine ka takura ma ranka ta aikata abin da ba ta so ko ta bar abin da take so kirikiri tana so ka hana ta saboda me Allah baya so kirikiri ba ta son yin abu ka sa sai ta yi dole saboda me Allah yana so ibtiga a wajen Allah kuma ya zama kaya haƙurin ne don Allah akwai haƙurin da ake yi ba don Allah ba a taru a cewa da don Allah ka yi haƙuri ya ce yau ba za haƙura ba sai an yi bala'i sai mun je wurin 'yan sanda ana zuwa wurin 'yan sanda su ce to ku je ku dawo nan da sati daya kila an ba shi hakuri ka yi hakuri gobe ko jibi za a biya ka kudin ka ya ce ba zai hakura ba wallahi sai an je gun 'yan sanda an je su kuma sun ce ya bari sai sati daya a dawo sai ce oke sa sai satin ya dawo kaga ai ayya ya hakuri sai sati daya amma ba dan Allah ya yi shi ba ya yi shi dan me dan dole to ya zama haƙurin dan Allah kai ka yi haƙurin dan wa domin Allah ibtiga'a wajhin Allah dan neman yarda Allah ta'ala dan neman yarda Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallazina sabaru ibtiga'a wajhi rabbihim wallazina sabaru jazakallahu khair Allah tabaraka wa ta'ala ce wallazina sabaru tiga a wajhi rabbihim waɗannan wanda suka yi haƙuri domin neman yarda Allah haƙuri suka yi duk abinda Allah ya haramta suna so suka haƙura domin neman Allah ya yarda da su haƙuri suka yi suka aikata abinda Allah yake so duk da zuciyarsu ba ta so kaga haƙuri suka yi sallah lokacin sanyi ba da dukiya a lokacin da kake ta kana ta. shi yasa Allah ta'ala ya ce wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah ta hanyar yin sallah cikin me lokacinta da bin ka'idojinta sannan wa anfaqu mimma razaqnahu suka ciyar cikin abin da muka aminta. su anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar cikin abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a cikin sirri da kuma bayyane akwai ciyarwa da ake a sirri ya halatta akwai ciyarwa da ake a bayyane shi ma ya halatta da sharadin aidan Allah jama'a muna gane wannan akwai abin da zaka yi ba wanda ya sani dan neman yarda Allah akwai abin da ka iya yi a gaban mutane sai dai ana so kai danwa domin Allah shine Allah ta'ala ce wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata suna tunkuɗe mummuna idan an aikata musu da da kyakkyawa idan mutum ya ci masu mutunci ko idan mutum ya saba musu idan suka tashi sai su saka mai da alheri ba ya kai mai kade suke ba a'a bayan sun yafe sai kuma su saka mai da alheri wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata Allah ta'ala ce ulaika lahum uqubad waɗannan suke da kyakkyawan makoma a wurin Allah Allah ka sa muna cikin su Allah ta'ala ce wasbir ma sabaruka illa billah sai ya ce wala ta tahzan alaihi wala tahzan alaihi wala taqum fi dhikrin mimma yanqurun inna allaha ma'al ladina taqaw inna allaha Allah tabaraka wataala ce wasbir wa ma sabruka illa billahi kai hakuri cikin al'amuranka Allah ta'ala yake ga "Ka kai hakuri domin Allah yana kwadaitar da mu mu yi hakuri dan ya san abin da zamu samu muka yi hakuri wasbir kamar Allah ta'ala yana cewa ka sa hannun jari ta hanyar yin me yin hakuri wa ma sabruka illa billahi hakurin nan da kake ba dan kowa kake ba dan Allah kake akwai abubuwa kamar da na ambata dole kake yin hakurin dan ba ya ka iya idan Allah ya ɗora maka ciwo idan ka hakuri ka ɗauka daga Allah ne sai ka samu lada idan kai ta kai ta kariya kai ta surutu kai ta hayaniya ciwon yana nan ladan fata nan kaga me akai shi yasa Allah ta'ala ya ce wasbir wama sabaruka illa billah kai hakuri hakurin naka domin Allah kake yi wala tahzan alaihim karkai bakin ciki akan izgili da tsokana da wadan abinda waɗannan mutane suke maka wala ta tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma Kar ka zama a cikin kunci dangane da makirce makirtan da suke kullawa inna allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron sa wallazina hum muhsinun waɗanda suke kyautatawa idan mutum yana tsoron Allah to fa Allah yana tare da shi a kariya mutumin da Allah yake tare da shi ta ina za ka iya cutar da shi ai kaga babu ƙofa domin Allah yana tare da shi shi ne zai ba shi tariya. to Allah yana tare da waɗanda suke masu jin tsoronsa, da waɗanda suke ainihin wato ainihin kyautatawa wannan kenan haƙuri yana da hukuncinsa a tsarin shari'a hukuncin haƙuri shine as min haythu jumla wajibun haƙuri a dunkule in aka ce haƙuri ne hukuncin sa a dunkule wajibi ne a dunkule dan za a iya bada magana a dunkule za a iya bada ta mai a warware menene hukuncin haƙuri a dunkule a shari'ar musulunci wajibi ne saboda Allah ne ya umarni a yi shi ana ganewa manzo Allah ya ce idan aka haƙuri wajibi haƙuri ɗaya ne banda za a samu lada to yadda sallah take dole haƙuri ma dole ne yadda sauran ibadu suke dole Allah ya tallafa mana wajibi hakuri ma yana cikin wajibabu saboda Allah ta'ala kira yayi yace ya ayyuhallazina amanu sabiru sai yace wasabiru warabitu Allah tabaraka wataala ce ya amanu sabiru ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah ya ku masu imani isbiru Allah ta'ala ce ku ya hakuri. ayar an sauke ta ne a wurin yayi Allah ta'ala ce masu imani ku ya hakuri. waɗannan kafiran da suke harbin ku suna tsara ku kuma kuna harbin su kuna tsara su to fa shi ita nasara tana tare da mai hakuri. idan yau ana faɗa wani ya cije to za a waye gari wanda ya cije din nan shike da nasara ɗayan ya gudu wanda ya fara karaya to ya riga ya rushe ana ganewa shi ko kafiri in ya samu dama a kanka da ƴaƴanka da matanka da dukiyarka gaba da shi shiga wani hali sai Allah ta'ala yake kwadaitar da masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya ku masu imani ku cije ku yi hakuri, ku jajirce wa sabiru ku ƙara hakuri ku dage ku cije sai ce wa rabi'u sannan ku yi riba'i riba'i shine daku wa rabi'u yi riba'i shine daku ai an san daku daku kana matsayinka na custom a sa ka a boda ko immigration ko police ko soja a sa ka a boda ka kara kasarka kar a shigo da kwaya a cutar da mutane ana ganewa da hukuncin wanda ya zo da kwaya kashe shi za yi duk mutumin da yake kawo abin da zai bata hankali yana cikin da za a kashe karkashin faɗin Allah wa yaqawna fil ardi fasada wanda suke ya tabarna ba ya kasa wanda suke fatawa malamai sakamakon waɗanda ya tsauna fil ardi fasadin waɗanda suke yaɗa ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar koyar da shan ƙwaya ta hanyar sayarwa mutane da ƙwaya ta hanyar kawo gidajen fina-finai da abin da zai ɓata tarbiyya waɗanda ke baza ɓarna dai duk abin da sunansa ɓarna in aka kama mutum yana yaɗa ɓarna yana yin fasadi Allah ta'ala ce sakamakonsu an yi waɗannan kashe su za a yi ka dauka saudiya ban san abin da suka bada suka ce wanda ya shigo da kwaya a kashe shi aya ce take magana akan yanzu me yake me yake kwaya barna ana gane wai duk abubuwan nan da kaga ana yi mutun ya hau mashin okada yana karo da motoci idan ba kwaya ba menene wata kwaya ce fa wai wai can wajen mu ake cewa wai yara suna sha wai fa fa ba kifa kaji ba kaji ba wai ba kana ganin babban mota tana tafiya mutum ya zo ga titin mota ya gicca ba tare da ya kalla ba ana gefe ana mai ihu in ba dan kwaya ba wa zai wannan mai hankali bai haka wa yake kawo kwayan nan matasa suna sha yana yada banna a bayan kasa Allah ta'ala ce an yi in aka kama masu shigo da banna a kashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihi wa arjuluhum bil khilaf ko a yanke hannunsu da kafarsu daga gwiwa aw yunqu min al ardi ko a kore su daga nan kasar a ce tun da ku ne mabannata an kore ku daga Najeriya da sun tashi sun tafi Nijar Nijar su ce a abuwa mun kore ku sai su shiga Mali a ce an kore ku su shiga wata ƙasa a ce an da haka za su mutu aw ko min al-ard Allah ce zalika lahum khizyun fi dunya to kaga wannan ya da ballaki to idan Allah ya sa kai aikin ka soja ne kai dan sanda ne kai custom ne kai immigration ne ko jami'in tsaro ne aka kai ka boda aka ajiye aikin da kake ibada ne inda za ka kyautata niyya lokacin da za ka shiga aikin ka shiga ne dan Allah yanzu abin da kake mai sunansa ibada ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ribatu yawmi wa layla khairun min ad-dunya wa ma fiha ka kwana daya kana tsaro kada makiya su kawo hari unguwan nan ko jahan nan ko garin nan ka kwana baka yi bacci ba sauran musulmi su samu su yi bacci manzo Allah ce ladar da zaka samu tafi a baka duniya da abin da ke cikin duniya ya jama'a riba yawmin wa layla 24 hours ina ga wanda ya wata ɗaya yi? ina ga wanda ya shekara ina ga wanda sana'a ta kenan ya jama'a abinda muke bukata kyautata niyya lokacin da zamu shiga soja kyautata niyya lokacin da zamu shiga dan sanda kyautata niyya lokacin da zamu shiga custom kyautata niyya lokacin da zamu tafi immigration ko ayyukan tsaro ko aikin fada da miyagun kwayoyi duk wani aikin da zaka yi in ka kyautata niyya innamal a'malu binniyati wa ya ce maka kare kafa da kare mutanen kasa ba addini bane kare kafa da kare mutanen kasa addini Umar dan Khattab lokacin da yake khalifa a Madina kwana yake yana patron shi kadai kwana yake baya bacci saboda ya san cewa ko da jaki ne wani abu ya same shi ranar lahira sai Allah ya tabe shi baya bacci kwana yake kaga wanda ya san Allah dan wanda ya san Allah don da bai san Allah ba sa zuwa daya shi ya san abin da aka dora mai nauyin da aka dora mai in bai yi da gaske ba yana iya kai shuka mulki ba dadi bane ba aikin dadi bane aikin wahala ne to dan haka Umar dan Khattab haka ya ci gaba da yi to kai ma a yau idan aikin ka kenan Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani isbiru wa sabiru domin lokacin ana ribai za a je a samu sugur kamar abin da shafi boda ko land boda ko si boda kuke cewa ko kun da me kuke faɗa dai duk wata dai boda da za a shigo ta wurin wannan kaba sai mutum ya je ya ribaɗi a wurin yana jiran makiya su kawo hari na makami ko hari na kwaya ko hari na wani sharri da za a kawo wannan gari to dan haka ya tsaya yana ribaɗi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu biru wa sabiru wa rabiru sai ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ko za ku samu ku rabauta a duniya da lahira daga cikin ayoyin da Allah ya kira akan haƙuri Allah ta'ala ya ce wasbir li hukmi rabbika wa la takun Allah tabaraka wa ta'ala ne ke kira ga manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa wasu birli hukmi rafika. ka yi haƙuri a kan hukuncin da ubangijinka ya yi a kanka wala ta kunka sahibin huti kar ka zama irin ma'abocin kifi wane ne ma'abocin kifi annabi Musa, alaihi salatu salam, ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi kira ya yi kira an ƙiji daga baya da ya gaba za a imani ba ba Allah ya sa shi ba shi ya ga dama ya fushi sai ya tafiyarsa ya garin gaba ɗaya tafi wani gari Allah ce he za ka aiki kuma ba mu muka ce ka bari ba ka bari ka tafi wani da ya hau jirgin ruwa ya haka gare ba nauyi jirgin ruwan ya ba Allah ne ya sa jirgin ruwan ya kama tangal-tangal ka ce kaya sun yi nauyi don haka sai ya rage kaya da mutane ko daga ƙarshe wa aka jefa ruwa annabi yunus saboda a rage jirgin nauyi aka ba shi da aka jefa shi sai kifi ya haɗi kila Allah ya kira shi sahibu da sahibin hutu." ma'abocin kifi sai kifi ya haɗe shi da kifi ya haɗe shi yana nan ciki sai ya tuno da Allah da ya tuno da Allah sai ya kira Allah lokacin da yake cikin tuno wa na fi zulumat wa la a illa anta ce wa zannuni in zahaba mughadiban mughadiban zannun annabi yuru a lokacin da ya juya ya tafiya sai yana mai fushi yi fushi ai imani da Allah aikinsa shine wa'azi ba ya sa mutane dole su imani ba wannan ba sa kuna ganewa to da aka ki imanin sai ya fushi shine nan aka ce izna dawa huwa makzum lokacin da ya kira ga Allah yana cikin fushi to can izahaba ghadiban Allah ta'ala ce fa zanna allan naqdira alai anan ne ya samu tabbas cewa wato azatansa Allah ta'ala azatansa ba za mu iya kama shi ba ko azatansa ba abinda za mu yi mashi ba abinda za a mai shi kenan Allah in ya ce ka yi abu kabar abin bai sa ka bari ba ba za ka ji da daɗi wannan annabin Allah ne Allah ya mai punishment Allah ya mai ya mai ya mai horo annabin Allah ne Allah ya hora shi horo ne Allah ya mai da yake na Allah din ne fa nadan fi zulumat yayi kira yana cikin duhu na cikin kifi ga duhun teku ga duhun cikin kifi yace la ilaha illa anta subhanaka babu abin bauta bisa cancanta sai dai kai ya Allah sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin nayi kuskure ya Allah nayi fi na zalunci da, ya Allah a yafe mani Allah ta'ala ya kaddar wannan kifin yaje ya amansa ai kaga yanzu Allah ta'ala da yake nuna mana anan manzon Allah ya yi hakuri kar ya zama irin haka ko ba ba da ya fara wa'azi ba a saurare shi ba ko ba a ji abin da yake ba yayi fushi yayi tafiyarsa ya kace manzon Allah kar kai haka wasfir bi hukmi rabbika ka ya hakuri akan hukuncin ubangijin in kaga wani ya yi imani ubangijin ka ne hukunta in kaga wani bai imani ba ubangijin ka bai hukunta ba to ka yi haƙuri a kan hukuncin ubangijinka kar ka zama kamar ma'abucin kifi haƙuri kala-kala ne malamai sun kawo shi kama haka akwai sabrun ala ta'atillah haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a, wa sabrun ala ma'asiyatillah haƙuri akan saban Allah wa sabrun ala qadarin lahil mulim haƙuri akan kaddarori na Allah masu zafi kana da zuciya ta ƙari? kana da gida ka san baka da shi kana da abun hawa ka san baka da shi kana da aiki ka zan baka da shi Tana da lafiya ka zo baka da ita su ne haƙuri akan abubuwa wa'anda suke a ƙadarin la ƙadarori na Allah al-mulim sai a gurguje sakamakon haƙuri sakamakon haƙuri babu inda haƙuri yake kai mutum sai aljanna duk wanda ya yi haƙuri to zai buɗe idanunsa ya gansa a cikin aljanna domin Allah ta'ala yana cewa waje za'uhu wajazahum bima sabaru sai ce mi wajazahum bima sabaru Allah ta'ala ce waɗanda suka yi haƙuri jazahum bima sabaru Allah ya sakan ya musu dan haƙuri ko da haƙurin da suka yi Allah ba su jannatan Allah ya ba su aljanna wa hariran kuma ya sanya musu tufafi na alhariri a nan duniya sa alhariri haramun ne ga maza ana ganewa ne to idan aka je aljanna riga ta alhariri Allah ta'ala ya ce na saka musu ne da aljanna saboda haƙurin da suka yi a duniya ai shi kansa alharirin ai kana so ka sa Allah ya ce karka sa kace ya Allah na bari kaga hakuri ya ne haƙuri ya zo to ranar tashin alkiyama sakamakon mai haƙuri aljanna Allah ta'ala ka babu hakuri haƙuri a gaba Allah ta'ala ce ulaika yajzuna al-ghurfata bima sabaru ulaika yajzuna tabaraka ta'ala ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabab kaga waɗannan da suke wa Allah biyayya kaga waɗanda suke wa Allah da waɗannan yujzauna al-ghurfata Allah zai sakanka musu da wasu irin dakuna na aljanna al-ghurfata dakuna daban-daban na aljanna Allah zai ba kowa gida a aljanna don mai Allah zai ba su gida sai ya ce bima sabaru saboda hakurin da suka yi a duniya kaga har yanzu ana magana akan me a guri bima sabaru saboda hakurin da suka a duniya suka ba Allah walla qauna fiha tahiyatan wa salaman abinda za su tarar a cikin aljanna gaisuwa irin ta aminci salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi a duniya kuna bin Allah fa ni'ma uqubad dar ma dalla da aljanna ta zama makoma a gare ku suna samun gaisuwa suna samun karba suna samun jinjina daga wa daga ainihin mala'iku na Allah tabaraka Ta'ala. daki da aka ce za a ba mutane a aljanna kar ka dauka irin dakunan haya ne na duniya Wawan one bedroom ko ta kwantan ciki ta kowane ne ne ba irin wannan bane mutumin da yake talaka a aljanna wanda gidansa ba ya da girma wanda bai samu da yawa ba na ƙarshe talaka wanda bai samu ba shine wanda yake samun gidan da ya fi duniyar nan girma kamar su goma eh ba wai Najeriya ba ya fi duniya girma kamar su goma eh ana gane ha ka ko ga duniyar da ake duka taka ce ina ma za ka falfala ka tafi wa ce an baka girman duniya kamar su ko haka wannan ba daki bane gari guda ne Allah ta'ala ya samu dace salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ma'ubata. mun yi magana ka nemi taimakon Allah da abubuwa guda na farko me hakuri me na biyu sallah to sallan nan tana da muhimmanci Allah ta'ala ke cewa kimi salata inna salata tanha anil salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar eh, wa la dhikrullahi akbar eh. wallahu ya'lamu ma tasma'un Allah ta'ala ce wa kimi salata kuma ka tsaya da sallah kuma za ka tambayi Allah ta ce ya Allah me ya amfani sai da sallah idan na sai da Allah ta'ala ce inna salata tanha anil fahsha'i sallah tana hani daga aikata alfasha wal munkar da munanan ayyuka wala zikrullahi akbar ambatan Allah kuma shine abu mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya san abin da kuke aikatawa tabbas an samu hadisi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce aqrabu ba yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa lokacin da bawa ya fi zama kusa da Allah dab da Allah ta'ala a lokacin da bawa ya fi zama kusa da Allah kudda kudda wa huwa sajidun lokacin da yake sujada duk bukatar da kake da ita idan kai sujada to ka bare ta idan ka bari aka baro sujada ta zo kana ta haka kana ta daga hannu aba mala sai dai ai tai amma an baro wurin aka manzo Allah ya ce inda bawa ya kusa ga ubangiji wa huwa sajidu sai manzo Allah ya ce fa asiru du'a ku yawaita addu'a aina a cikin sujada kana sa goshi a kasa kai ta ga wa Allah bukatunka a sallar farilla ko nafila idan ba ka jin larabci sai ka yi turanci tun da bature ne kai idan ba ka jin turancin shi ma sai ka yi hausa ya Allah ina da bukata za, ya Allah ka bi ni sani a biya mani ya Allah ka na nake bukata a yi mani ya Allah ka na nake so kai tai a cikin sallah amma mutum ya baro nan wai sai an yi sallama da sallah kuma ya zo na daga hannu wa ya ce maka an sallama sallah ana daga hannu wa ya ce haka ka je ka koyi sallar manzo Allah idan manzo Allah ya sallar farilla baya daga hannu inda aka samu ya daga hannu a sallar lafiya ne shi ma a gida ana gane waye kai ma ka bari ka daga hannu a sallar lafiya a gida ba shi da koyi da sallar ba sai yadda Allah ya ko ba shi kenan ba jama'a addinin nan bai isa mu je mu koye shi ba addinin nan ba ya da kima bai da daraja da za mu zanna mu koye shi kuma addinin nan ba mu iya shi ba kuma ga shi kan muke da mutuwa gab muke da mutuwa shi ina am abaina ko mun ti ko mun so kusa muke da mutuwa mu je mu koyi addinin nan yaya ake yi duk yadda kaga mutane suna yi wannan baya kai ka aljanna ba mutane bane ma'auni Allah da manzo su ne zaka auna akai abinda Allah ya ce da abinda manzo Allah ya ce shi da addini mutane da yawa an ka kalle su zaka samu suna yi ne su bisa jahilci ba ce muke magana kan wanda ɗin liman ya ɗan zauna ta hudu ba sai su daga hannu ba ko ba haka ba in yan ya miƙe su sha ba ta gwanda yan wahala ne Allah dai bai sa su ba za Allah ma bai sa su ba to kaga wanda zai biya su inda ba Allah ne ba za Allah ba ne wanda ya sa shi ko mutanen da suka koya a wurinsu sun ga ana yi sai su je su biya su ya eh, kwarai kuwa wanda ka ta koya aiki a gunsa ya je ya biya ka amma dai Allah ne saka ba za Allah ne saka ba ka je ka koyi sallar juma'a ta za Allah yaya annabi yayi ya abubuwan su ya jama'a duk abin da zaka zama kana dalili shar'i kana dalili na shari'a ka ji abin da manzo Allah yake faɗi inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa a sujada ne ku yawaita addu'a wai wani ta sallama sallah da ta malam bai addu'a ba kai ne maka addu'a ba tuni muka yi muta muta daga ta ta muna ganewa yi tuni muka yi addu'a sallar gaba ɗaya sunanta addu'a ne malaman fikin suka ce mecece sallah as-salatu fil addu'a addu'a ma'anar sallah a yare addu'a wa indal a wurin malaman shari'a me suka kiran sallah qurbatun fi'liyatun wa إحرام wa وركوع wa وتسليم wannan ita ce sallah wani aiki ne da ake dan neman kusanci ga Allah ma'abociyar harama domin sai kai niyya ko ba haka ba kafin sallah ta tsanyin kullu sallah niyya farilla ne a sallah sannan wa takbiri da kabbara wa ruku'in da ruku'u wa sujudin da sujada sannan me wa taslimin da sallama ba an gaba sallah ba to wannan wannan shine definition na sallah a wurin malamin ne shari'a amma a yaya aka ce ma sallah ne ke addu'a addu'a sallah dan cikin ta addu'a ne mutum ya zo ya ce Allahu akbar kafin ya fara karatu ya ce Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataaya kama yanqa thawb al-abyad min ad-danas wannan addu'a ce ko ba addu'a ba sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin kana yaba wa Allah arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka ce ihdinas siratal mustaqim addu'a ce ko ba addu'a ba siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin da ka ce amin da ke yi addu'a ce karshe a cikin sallar ka ce rabbana izina inda in ina. aw akhtana misali ne kake yi addu'a ce idan kai ruku'u Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu fasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qadami me kake yi addu'a ne ka ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi bil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla sanai wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu Allahumma la mani'a lima ataita wala mawdi lima manata wala yaqawz al-jadd minkal jadd wannan fa ana so ka faɗi wannan kafin ka tafi sujada lokacin kasusuwa sun koma inda suke kamar da manzo Allah ya faɗi kaga yanzu wanda yake wannan addu'a ko liman bai tafi ba kai bai ma san liman ya saurin tafiya sujada sai ya gama faɗa abin da zai faɗi amma wanda yake ya zo sallar gargajiya sallah irin ta nagada irin ta haka muka gani ana dagowa sami Allah ne wala bi rabbana lakal Allahu akbar Allahu akbar haka ba wai Allah ake bauta idan mutum ya yi sujada Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu ko haka sajada laka wajhi haka har sai sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shakalahu sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin har zuwa ƙarshe kaga duka ba dai an yi ne idan ka dago daga sujada daya rabbi firli warhamni wajburni warfani ko ba ka ke cewa ba ka sake koma, duk ne kake yi addu'a ce wai a waye gari mutum har a gama sallah shi bai addu'a ba sai an gama sallah za ta bi ce malam bai addu'a ba ya san billah ta wannan bai san abin da aka yi ba ai an yi addu'a kala kala sai dai batu Allah ya karba amma addu'a aka yi a sallan da iri iri kala kala samfari samfari sai dai da Allah kai ba yi ba wannan ba matsala tun da baka san me kake yi ba yau ta za a ce ana koyar da sallah a masallaci ku duba na ku gani ba yanzu ƙarshe lokacin da ake karatun nan na abin nan na fiqhun nan na koyan addini ƙarshe sai ka zo masallaci bai fi mutum hamsin ba ko su duk ina sauran muke in an kira sallah mu ɗari ka kaza in an zo karatu ba mu da yawa ya za a zai musulunci ai kage dalilin da ya sa muke samun kataniya kenan duk mutumin da ya zauna karatu a masallaci aka karanta hukunci da shi ba za a ga ana jarraba da shi ba amma mafu da zarar mutum ya ɗan ga sama ta canja kama liman a haɗa sallah a haɗa sallah yana so je kallon tv saboda bai san muhimmancin sallah ba bai san mutuncin sallah ba ko ba a karatu mutum ya zauna a masallaci ya jira sallah me ake cewa wa zalikumur ribas wa zalikumur ribas wa intizaru salati ba'da salah duk wannan fa ana faɗa cikin cikin a cikin shari'a Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kusa lokacin da bawa yake kusa da ubangijinsa lokacin da yake sujada ku yawaita addu'a hadisin na cikin sahih muslim hadisi na 482 yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 1136 yana cikin sahihu abi daud hadisi na 875 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 1928 har yanzu an samu wani hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace bainal abdi wa bainash shirki aw al-kufri tarku salah bambancin bawa tsakaninsa da fada mashirka ko kafirci barin sallah bi ma'ana wanda baya sallah ya koma mushriki kenan wanda baya sallah ya koma kafiri kenan haka idan musulmi baya sallah akwai matsala dan Allah ce tsakanin bawa da kafirci sallah tsakanin bawa da fadawa shirka sallah muna ganewa idan ya barta an tafi ina Allah ya sauke hadisin na cikin sahihu tirmidhi a hadisi na 2619 yana cikin takhriju mushkil al-athar hadisi na 3175 yazo cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 568 har yanzu akwai hadisin Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatu farkon abin da Allah zai wa bawa bincike a kan ranar tashin alkiyama a cikin aikinsa gaba daya ba hajji ba ba azumi ba a'a sallar bawa Allah zai fara bankarowa yana sallar biyar a jam'i ya iya sallah ya iya tabbara ya iya karatu ya iya ruku'u ya iya sujada kuma ya yi dan Allah duk wannan bincike a yi idan sallah ta gyaru fa in salahat idan sallar ta gyaru fa kada aflaha wa jaha. ya rabauta ya kubuta saboda sallah ta yi ta yi kyau wa in fasada idan sallar ta bashi faqad kaba wa kasira ya tade yayi asara shi yasa Allah ya ce ku wa aqimu salata yace kuma wasta'inu bi sabri sai ce me wassala saboda mahimmancin sallah Allah ta'ala ya ce ku rike sallah tana daga cikin garkuwa daga abin da zai ne zai ainihin kare ku daga fadawa cikin alfasha za ta kare ku daga fadawa cikin wani irin mugun yanayi wannan shine dangane da abin da ya shafi ainihin sallah ga hadisai mun ji daga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi da manzo Allah ya ce za a fara hisabi da sallah hadisin yana cikin sahihu targhib hadisi na 540 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 413 haka nan sahihu nasa'i hadisi na 465 Allah tabaaraka wa ta'ala a ayata 154 cikin suratul baqara ya ja kunnan mu yace wala ƙolo, liman Allah fi sabilillah tabaraka wataala ce wala liman yuqtalu fi sabilillahi amwat waɗanda aka kashe su domin Allah a wurin jihadi Allah ya ce kar ku kira su matattu kar ku ce sun mutu idan ba su ba kowa yana cewa ya mutu amma wanda aka kashe a wurin jihadi ba a kiransa matacce Allah ta'ala ce bal ahya'un rayayyu ne walakin la tashuruna sai dai ku ba ku san haka amma rayayyu ne kana ganin mutum ya mutu kana tausaya mai kana ganin shi jina-jina alhali ya zama ɗan gata a wurin Allah walakin la shuru. imamu shahidi a shek muhammadu al'amin ibn muhammadu muhtar shahidi Allah ta'ala ya masa rahama ya zo fassara wannan aya ya kawo hujja da littafin da ake ce madafu ihamil ittirab an ayil kitab yake cewa hadhihi al-ayatu bi zahiriha tadullu ala anna shuhadaa ahya'un ghayru amwat idan muka dubi wannan zahirin aya tana nuna mana cewa waɗanda aka kashe su a wurin yaƙi suka yi shahada rayayyu ne ba matattu ba to kuma ga mutum ya riga ya mutu idan ka taɓa shi baya mutu. ko ba haka ba ya riga ya mutu kuma Allah ya ce rayayyu ne to yanzu ya za a yi وقد قال fi آية أخرى liman huwa أفضل min kulle shuhada. kuma a wata aya daban Allah ta'ala ya gaya ma wanda ya fi shahidan duniya waye ya fi shahidan duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi innaka mayyitun wa innahu innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun lallai kai mai mutuwa ne wa innahum da kuma su ma masu mutuwa ne wai mutum ya tsaya na gardama ba a cewa annabi ya mutu wai sai dai ya faku ya faku kuma daga yana ka samu wannan bayan da qur'ani yana cewa innaka mayyitu wa innahum mayyitu Allah ya ce lallai annabi ka sani kai ne mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne ka ga ba kai da kake musu wa'azin ka mutu su da suke sauraron ka su ma za su mutu shin wannan magana tana buƙatar jayayya wai shi yana so ya nuna ya iya ma annabi da kai da Allah ya ku ma annabi kai ka ma san daraja annabi ba ta hanyar Allah ba ana gane wai a wai ba za a ce annabi ya mutu ba an ce ya mutu mana ko ba haka Allah ce ba ya za a yi a canja magana Allah me yasa mutane suke kawo mutane cikin musulunci wai idan wai kafirai ake ce su mutu ba gaskiya bane mutuwa kalmar mutuwa kalma ce ta hauta kuma kalma ce ta larabci ana ganewa ai yawa mutuwa mu tsaya inda Allah ya aje mu kar mu dauko jayayya mu dora kan abin da Allah bai dora ba Allah ya ce wa manzo Allah innaka mayitun wa innahum mayitun to aya ta ce wa annabi shi mai mutuwa ne can kuma an ce kar a ce ma wanda ya shahada ya mutu dan manzo sallallahu alaihi shine shugaban masu shahada gaba daya wal jawabu an haza? mala yace amsa daga wannan shine annan shuhada shahidai wayanda aka kashe su a wurin yaki yamutuna al mautata dunyawiyya suna mutuwa irin mutuwar duniya kuna ganewa suna mutuwa irin mutuwar duniya mutun ya mutu aje a binne shi faturatu amwaluhum a gaji dukiyarsu wa tunkahu nisa'uhum kuma a aure matansu kowa ya mutu sai an aure matar shi manzo Allah ne kowa a aure matansa karabu da matar duniya ma ta kama ta lahira hankalin kai ko ba lahira kada ya zama matar duniya ita ce hankalinka yake a kanta waɗanda suke shahada aka kashe su a wurin yaƙi suna mutuwa irin mutuwar duniya irin wannan mutuwar da ake a ɗauki mutum a sa a ina a kabari ana ganewa a gaje dukiyarsu kuma a aure matansu wannan bi ijma'il muslimin wa hadhihi al-mautatu hiya allati akhbara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama annahu yamutuha irin wannan mutuwar da ake yi ta duniya wanda rai zai fita aje da mutu ko ita ce Allah ya ba manzansa labari cewa zai yi ta shi ma akwai ran da Allah zai karba ransa idan Allah ya karba ransa shi ma aje abin ne shi ana ganewa ai Allah ya gaya wa annabi cewa za a yi haka to kuma an yi haka ne don haka ma aka sami hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wato ita uwar muminai kuma mai ɗakin manzan Allah Allah ya kara mata yadda take cewa lokacin da manzan Allah ya rasu qala Abubakar ne siddiqu da an zauna kofar gida kuma dan yana cikin wanda ya zara takobi yace duk wanda yake so ya ga kansa yana gare gare a kafa ce annabi ya mutu duk wanda yake so ya ga kansa na gudu a ƙasa ya ce annabi ya mutu ya gani mutane suka yi tsit saboda umar baya magana biyu eh aka shiru aka yi jigun-jigun abubakar baya gari ya dawo daga bayan gari ya zo ga mutane ya ji labarin rasuwan manzan Allah bayan ya iso ya zo ya ga mutane tsaye ya aka yi ba wanda ya magana ya shiga cikin gida ya je tar da manzon Allah a kwanci ya ce bi abi anta ya nabi Allah ubana fansa ne a gare ka ya manzon Allah haka abubakar ya fadi ya ce ubana fansa ne a gare ka la yajma Allahu alayka mautatai Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu a wuri ɗaya ba ba zai yi kai mutuwa biyu mutuwa ɗaya za ce eh mutuwa ɗaya za ka yi amma almautatu allati kutibat alayka mutuwar da Allah ya wajabta cewa sai ka yi ta innaka mayyitun wa indahum mayyitun ko faqad ha yau dai kan ka yi wannan mutuwar kuna gane Abubakar cewa ya mutu Ya yace ubana fansa ne gare ta ya rasulullah Allah ba zai haɗa maka mutuwa sau biyu ba Ɗaya za ka mutu mutuwar da Allah ya rubuta za ka mutu mista ha ka riga yi ta dai yanzu ga ta ka riga yi ta hadisin yana cikin sahih al-bukhari hadisi na 1241 yana cikin sahih an-nasa'i hadisi na 1840 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 330 wanda abubakar bayan ya yi wannan bayani ga manzan Allah ya ɗauki abin rufewa ya rufe manzan Allah ya fito ya canza mutane ya ce ya ku mutane man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qadamata duk wanda yake bautar annabi muhammad to daga yau ya daina domin annabi muhammad ya mutu ya koma ga Allah wa man kana ya'budu Allah wanda yake bautar Allah yake yin shi fa inna Allah hayyul la yamut Allah shine rayayye baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shine al hayyu shine al qayyum wanda rayayye dawwamamme shi amma in ba Allah ba duk wanda ba Allah ba sai ya kawo jama'a muna gane wannan zaka abubakar yake cewa duk mai bautar annabi Muhammad to ya sanya annabi Muhammad ya riga ya mutu shikenan sai ya bari wanda ko Allah yake bauta to ya zo mu cigaba da bauta Allah tare domin shi za Allah ya zo ne koya mana bautar Allah dama ba shi za a bauta mu ba Allah za a bauta mu to shi ne ya gama aikin sai koma ga Allah tunda sai da Allah ya bashi zabi cewa aikin ka yau ka cika aiki ka gama in kana so ka ci gaba da rayuwa a duniya zuwa lokacin da ka so in kana so ka dawo wurin Allah shikenan na Aisha ta ce tunda naji manzo Allah yana cewa bal ila rafiqil ala manzo Allah yana kwance naji yana cewa a a na fi so in zama kusa da Allah madaukaki na kusa na kusa in zama kusa da Allah madaukaki Aisha ta ce sai na fashe da kuka na san manzo Allah ya zafi mutuwa akan mu ya zaɓi komawa ga Allah a kanmu sai na fashe da kuka wannan ita ce mutuwa wanda Allah ya rubuta manzan Allah zai kuma yaro wannan irin mutuwar da ake yi ita ce mutuwar da ake magana irin mutuwa ta duniya a ce wane ya riga ya rasu wa amma lahayatul lati asbata Allah li shuhada'i fil Qur'an to mecece rayuwar da Allah ya tabbatar ma masu shahada a cikin Al-Qur'ani wa hayatuhu sallallahu alaihi wa sallama allati sabatar cikin hadisi da rayuwar da manzan Allah ya tabbatar a cikin hadisi annahu ya rudu salama alaman sallama alai ya tabbata hadisi cewa in yanzu ka je kai wa manzan Allah sallama manzan Allah zai amsa in yanzu ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kai ma manzan Allah zai maka addu'a yanzu idan kai manzan Allah zai mutu kuma an ce manzan Allah ya ne ya mutu kaga kenan kamar yana raye da yake ana gane ai wayancan masu shahada su ba kamar suna raye to me yake nufi fakiltahuma barzakhiyatun laysat ma'qulatun li ahli dunya wannan rayuwa ita ce rayuwar barzahu rayuwa ta me barzahu idan mutum ya mutu ba lahira ya tafi ba bakin mu ne ya saba da cewa ya tafi lahira a lahira ba ce ba rana ɗaya za mu lahira tare amma barzahu kowa da lokacin tafiyarsa Allah ta'ala ce wa min wara'ihi barzahu ila yawm ce bayan mutuwarsu suna da wata rayuwa ta barzahu ila yawmi yub'athuna suna nan kwanta a barzahu har ranan da Allah zai tashe su wannan kabari da kake gani hidimar da ake yi a cikin kabari tana da yawa hidima akwai wanda yana cikin kabari ya fika jin daɗi kai da kake zaune a duniya Ƙabarinsa an faɗaɗa mai baya ganin sa saboda yalwa ko da yaushe sallar shi tana zuwa ta taya shi fira ranar tashin alkiyama idan aka hura kabo aka tashi sai ya ce ya wailana man ba aka na limbar ce Kalu sai su ce ya kai co man ba afana min markadina wa ya tashe mu daga wannan bacci namu mai daɗi ina bacci na ina jin daɗi ina kwanci hankali na kwanci, wa ya tashe ni daga wannan bacci ko a nan duniya kake bacci mai daɗi aka tashe ka tseren ka ya baci hmm. eh to bare wannan bacci na musamman ne daga wurin Allah sai ce wa ya tashi mu daga baccin sai a ce haza ma wa'ada rahman wannan shine alƙawarin da Allah ya ce wa sai an yi alƙiyama saboda ai hukunci a fidda mai haƙƙi haƙƙin sa akai kowa inda za a kai shi wasa daqal mursaluna labarin da manzanni suka bayar cewa za a yi wannan rana sun yi gaskiya ranar ce tunda Allah ya ce sai ta zo to ta zo ashe kenan suna cikin wata irin rayuwa wani yana cikin azaba lokacin da zai samu sauki daga lokacin da aka tashi kiyama a lokacin za a daina mai azaba kafin ya je ya shiga azabar dindindin ya shiga bala'i wanda ba ya yanke. azaba ta dindindin manzo sallallahu ya ce idan ka wuce da kabarin ba bashin hubin na ka ce ina maka bushara da wuta ka sani bari alkiyama ta tsaya ana ganewa kabarin arne arne ne ka dai mutu arne ko za ka sani manzo Allah ya ce kamar bishara da wuta manzo Allah ya saka aiki hmm. kamar bishara da wuta saboda arne ne mushirki ne amma idan ka wuce kabarin musulmi kai musu addu'a ka ce musulmi ma yana nan zuwa kamar kana cewa ku dan buda man wuri dan zo shiga ina layi mutuwa ke. wannan mutuwa akwai rayuwa in an yi ta akwai rayuwa ta barzan duk wanda ya mutu yanzu wanda ka san ya mutu bai je lahira ba yana na a barzahu manzo sallallahu alaihi wasallam in an mai sallama yana amsa in an mai salati yana ji a raye yake ana gane wannan hada Allah ta'ala ya ce rayayyu ne an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta ya rasulullah ya ake bijiro mana da ake maka da salatin da muka yi maka bayan ka riga ka mutu an binne ka a ƙasa ka zama ƙasa faqala sai ce a'a ban zama ƙasa ba inna allaha harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa bai yiwa duk wani annabin Allah inda ba ka tumuro shi a kabarin sa yadda yake aka zaga shi tas kasa ba ta isa ta ci jikin annabawa ba sai daga bayan Allah ma ana samu wanda kasa ba ta cin jikin su a ce an zo ana tona wani wuri kawai sai a ciro gawa ga ta nan kamar yanzu aka binne wani ma hada alamun jini da bayan Allah ne sun riga sun yadda da Allah a duniyar nan sun wa Allah biyayya sun ba Allah sau da kafa hatta gawo su Allah ta ala tsare ta sai dai a cire mutum a jiya canza mar wuri to kaji so dan haka yake cewa Allah ya haramta yake cewa ma fi ifa faqad nassa ta'ala ala zalika dangane da shahidai su ma Allah yi bayani Ya yace walakin la tashurun sai dai ku ba ku sani bane dangane da me abinda suke ciki amma ba bata su bane wa qad fasara annabi sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya fassara mana yadda inda rayukan masu shahara suke duk wanda ya mutu ana daukar ransa a tafi da ran sama idan aka zo idan ran mumini ne ƙanshi zai baje sama gaba daya idan mala'iku suka kwankwasa a bude kofar sama masu ɗaukar rai sai a buɗe a ce kai ma hazar rihu tsayin wannan wani irin ƙanshi ne sai su ba su amsa cewa ƙanshin ran wane ne ɗan wane jikan wane ran shi ne muke tafi da shi mala'iku su ji daɗi su masa addu'a a wuce da shi sama haka za a yi tafiya da shi idan kafuri ne su su ma suna toshe hanci ma da rih al-khabifa wani irin tsoyi ne wannan wanda ba baje jin irinsa ba a ce ran ɗan wane ne jikan wane jikan wane shi ne ke ɗoyi haka a shekaga rayuka ina ke zuwa da su sama amma wanda ya shahada ba manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin wannan hadisi yake cewa tuj'alu arwahuhum fi hawaqo fi hawasil tuyur qudud za a sanya rayukan waɗanda suke shahada wanda ya mutu a wurin kare addinin Allah sai a dauki ransa a sa a cikin wasu tsuntsaye koraye ana ganewa wasu tsuntsaye ne koraye wanda tartafi fil janna tsuntsayen suna tashi a cikin aljanna rai ya tafi aljanna jiki yake jira yau su tsuntsayen a aljanna suke yawo ko ina sai Allah ya dauke rayukan masu shahada sai ya sa a cikin tsuntsayen nan zai ajiye rayuka ana yawo da su a cikin aljanna wa ta'awi ila qanadila muta'alliqatun tahta al-arsh idan suna yawon na a cikin aljanna har su je wajen wasu fitilu waɗanda aka rataye su haka a ƙarƙashin al'arshi wasu irin fitilu masu haske an rataye su a ina a ƙarƙashin al'arshi a cikin aljanna fahim ya tana amuna bi zalika gwargwadon yadda tsuntsayen nan ke jin daɗi suna linƙaya a cikin aljanna gwargwadon yadda rayukan masu shahada suke linƙaya kai ba sa so ma a yi tashin alkiyama ba sa bukatar a ce yau an tashi kiyama duk da kuma alƙawarin Allah ne sai an tashi kiyama ne Allah ya ba ku sakamakon da ya fi wannan amma dai wannan shi ne abin da za a yi musu tun da su ransu yana nan a cikin wata rai ana ci gaba da me zagayawa da shi ana ci gaba da kewa da shi Allah ta'ala ya ce kar ku kira su matatu rayayu ne inda ma aka ajaran su wuri ne na musamman ajiya ce ta Allah Allah ya yi waɗannan tsuntsaye ne domin ya tara rayukan masu shahada a cikin cikin haka Allah yake so yi shi kuma Allah fa'al lima yana aikata abin da yaso Imam qasimi da ya tashi fassara wannan aya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun yace yanha ta'ala ibadahu al-mu'minina an yaqulu li shuhada'i amwatun Allah ya ja kunni ya hana mu'minai su ce ma waɗanda suka yi shahada matattu bi ma'ana alladhina talifat nufusuhum waɗanda suka rasa ransu wa adimul hayati suka rasa rayuwa ba a ce ma wanda ya shahada ce. wa ya'muruhum subhanahu bi an yaqulu lahu al ahya Allah yana umarnin masu imani su rika kiran su cewa rayayyu li'annahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun domin rayayyu ne a wurin ubangijin su ana azarta su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah ان الله لا يضيء اجر ولا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا da dai kar kuyi tsammani kada kuyi zaton waɗanda aka kashe domin kara addinin Allah kar kuyi tsammanin matattu ne Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna Allah ya ce rayayyu ne suna wurin ubangijin su ana ba su abinci ana azurta su kamar yadda suke cikin tsuntsaye nan duk abin da aka ci su wasu me sun ci ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah shi ya san yadda yake azurta su amma dai Allah ya ce rayayyu ne a wurin ubangijin su ana azurta su kai fari bima atahu Allahu min fadlihi nan muna ta kuka sun mutu a can kuma suna can suna farin ciki da abin da Allah ya ba su cikin falalarsa bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yarhaqu bihim suna can suna bushara ga waɗanda ba su riske su ba muna muku bushara su wani kuma Allah ya sa ku samu shahada ku samu falalar da muka samu muna nan cikin jin daɗi muna nan cikin jin daɗi muna cikin ni'ima muna cikin jin daɗi muna cikin wato falala suna ainihin wato yin bushara ga wanda ba su riske su ba min kalfihim wa'inda suka baro baya suna cewa Allah khawfun alaihim wala ya sanun. ya ku wa'inda kuke duniya kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki kar ku damu Allah ta'ala ya mana kyakkyawan tarba Allah ta'ala ya mana kyakkyawan amsa yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna ainihin yin bushara da ni'imomi daga Allah ta'ala wa fadlin da falala wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minina Allah ta'ala baya ainihin tozartar da ladan wanda ya imani da shi suratu ali imran aya ta 169 zuwa 170 qawluhu fi hadhihi al-aya fadin Allah cikin wannan aya inda rabbihim yurzaquna ai su wayanda aka kashe su suna wurin ubangijinsu ana azurta su yufassiru al-murada yufassiru al-murada min hayati wannan shike nuna maka rayuwar da aka ciyata bal ahya'un inda rabbihim ko bal ahya'un walakin la tashkurun to shi ke fassara maka rayuwar da aka ce suna raye shine inda rabbihim yurzaqun suna wurin ubangijinsu ana azurta su ai ha! ali arwahihim rayukansu ne inda hu ta'ala a wurin Allah ta'ala yana azurta su yana ba su abin da yake so ya ba su walakin la tashuruna sai dai ku da kuke duniya ba ku san haka ba hakika an samu ruwaya lamma qutila man qutila min sanadid quraish yawm badal ranan da aka yi fadan badal ranar yakin bada tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran qurayshawa a wannan rana aka kashe manya-manyan kafiran qurayshawa wanda suke cutar da manzon Allah irin su Abu Jahal irin su Uqba ibn Abi Mu'ayth irin su Al-Walid dan Mugira manya-manyan kafire masu jiji da kai masu girman kan nan wanda suke cutar da manzon Allah a masa a wannan rana sai Allah ya karu kwanan su gaba daya aka yi musu kisan wulakanci bayan an gama kashe su gaba daya wajumidu fi kalibin akbar aka ainihin tara su a ina fi qalil aka tara su a cikin wata rijiya qalil asali tsohuwar rijiya wanda ba ruwa a cikin ta aka ɗebi gawansu aka zuba a ciki za a rubu fa khatabahu sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo bakin rijiya ya tsaya yana ba waɗannan kafiran dan kafirai ne na musamman manzo Allah yana musu magana yana cewa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ya ku arnan maka abinda ubangijin ku ya muku alƙawari kun same shi ya zama gaskiya abinda Allah ya muku alƙawari yace zai wulakanta ku Allah ta'ala da yace zai ci mutuncin ku gaba daya Allah ta'ala da yace zai kaskanta ku Allah ta'ala da yace in kuka fada da addinin shi za ku kare a wulakance shin wannan abinda Allah ya fada ya zama gaskiya fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan domin ni abinda ubangiji na yi min alƙawari ya zama gaskiya dan na gani Allah ya mun alƙawarin zai rubuta kafirci da kafirai bai ga mun lokaci ba gashi ya kawo lokaci ya rubuta kafirci ya rubuta zakafirai abinda Allah ya mun alƙawari ya zama gaskiya ku ko na ku alƙawarin da yayi na wulakanta ku ya zama gaskiya ko bai zama ba manzo Allah ya tsaya baki rijiya na magana da gawawakin kafiran nan fa kila ka ce ya rasulullah ya manzo Allah a to ka mujiban yanzu kana magana da mushe bayan kwana uku da mutuwan mutum ya riga ya zama mushe ka zo kana masa magana sai manzo Allah ce ma antum bi asma'a minhum wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗi manzo Allah ce wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗi ba walau qadaru da sun samu dama Allah ya ba su ikon magana la ajabu da sun amsa so nawa sayyidina ali yake tafiya kabari ya ja mutane sarkin musulmi ali da abi talib Allah ya rawa sai zai ja mutane a je makabarta zai musu wa'az yana zuwa sai ya ce ya ku mutanen kabari na zo muku da labari labarin da na zo muku da shi gidajen da kuka yi wahala a duniya kuka gina kada suke nan yau wasu ke zaune a gidan baku ba wan sa mata da kuka aura kanta zawwajna bi gairikum matan sun riga sun manta da ku sun auri wasu mazaje ƙarshe gadon da aka siya domin ko gadon da kake kwanciya da matar a kansa wani zai zo kwanta da matar kuma ya samu lada ana gane wa a kai zai kwanta da ita kuma ya samu lada Allah ya bashi lada aiki ya ce mata kad ta zawaj na sai sun riga sun auri wasu ku dukiyar da kuka tara a duniya ta riga ta ce hannun wasu mutane su ke jin daɗin dukiyar suna yin suke gada masu lafan kama da ita dukiyar da aka ce ku gina masallaci wanda aka ce ku gina makaranta wanda aka ce ku yaki addini yanzu ta riga ta zama duke wasu mutane suke yin yadda suka gada dama mata an aure gidaje an zauna duk abin da kuka mallaka an mallaki wannan shine labarin mu na mutanen duniya kuna da labarin da za ku ba mu na lahira sai a ji shiru sai ya ce wallahi da Allah zai ba su iko su mana magana la kaluna sun ce inna khairaz zadi taqwa da za su ce mafi girman guziri da za ka zo wurin nan da shi ne ka zo da tsoron Allah da za su samu damar magana haka za su gaya mana mu yau guziri wannan guri ne na guziri da sun gaya mana cewa mu yi guziri amma Allah ba zai ba su ikon magana to don haka kaga kenan ana magana da wanda suka mutu kuma suna ci amma dai waɗancan suna su na shuhada na musamman imam ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rahama da yazo fassara wannan aya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat yace yukbiru ta'ala Allah yana bada labari anna shuhada lalle waɗanda suke shahada fi barzakh fi barzakhihim suna can a barzahu a haya'un yurzaquna suna can a rayi Allah ta'ala yana azurta su shi ma imam ibn kasir ya kawo wannan hadisi na kabu dan malik wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna arwaha shuhada'i rayukan waɗanda aka kashe dan kare addinin Allah fi hawasil tayrin suna cikin cikin tsuntsaye wanda tasrahu fil janna tsuntsayen na shawagi a cikin aljanna haitu sha'atin da tsuntsun ana shawagi da daren mutum a cikin aljanna kaga ai alhamdulillah thumma tawi ila qanadila muta'alliqatin tahta al-arsh sannan su je su sauka akan wasu wato abin nan fitilu fa haske karkashin al'arshin Allah hadisin yana cikin sahihul jami' sakir hadisi na 1558 yana cikin sahihul targhib hadisi na 1368 sannan yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 1741 wannan aya da zamu shiga tana da tsayi don haka ba za mu iya samun dama mu karanta wannan aya ba za mu ba 'yan uwa haƙuri insha Allah ta'ala mu kwana nan za mu tashi aya ta 157 idan Allah ya raya mu zuwa gobe muna cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته